wallahi sai ne miki rashin mutunci kuma ki bada kuɗin da kika na nan gidan ni za ki wa rashin mutunci ni za ki wa wulakanci ni za a wacin mutunci ni za a wa rashin mutunci ni za a wa wulakanci ni za a wa rashin mutunci ni za a wa rashin mutunci ni za a wa wallahi ne shi wayan saboda baki da mutunci ba kamilu ko ka ba ko kamilu fura ne duk garin nan ba mai gaya mu in ci in ba rarara ba duk garin nan ba mai gaya mu in ci in ba rarara ba ba kamilu ko kaba ba kamilu kunu ki fita ki ban min gidana tafi yanzu haka abban namu ya ce maka aka ya ce yanzu me ya mafita mafita duk yadda ubangiji ya akwai yadda ke za a samu mafita ba aka da wata mafita Allah bai wannan shi ne malam tashi mu je ana da muka shi faru idan muka da can kaji abin da ya faru ofisa lafiya sai eh, in kike kana magana zan hada da ke tafi da ki wannan gwamnati ku ce mu je ku ce mu je wa mutane zauna ku ce mu je wani ba ki zauna ba ki ne bin sa zauna na ba ki zauna ba Kun ga gidan da ake holewa eh sama takas gida na bariki babu kulawa eh sama takas da matan banza ake tarawa eh sama takas ku gane abin da ake kullawa eh sama takas abin da ake baya dacewa eh sama takas a kwana anai ba a hutawa eh sama takas da wance da wani suke kullawa eh sama takas kina Sirin ki je gayyato ya zai aure ki. Ya aure ki ko ya bata miki lokaci? Wallahi da gaske yake aure na zai ba ƙarya yake ba. Tima kalle da idan basira da Allah ya baki. Kin bani mamaki da na rufe ido ban ga kyan makanta ba. Kullum kina magana sai in ga kin yi shiru kin shiga damuwa. Ashe dama da wannan zaki bullo mana. to kenan. naji aurarsa zaki zaki auri ustaz shi kuma abdul da ya zauna shekara da shekaru wata da watanni shine zaninki shine jambakinki shine dan kwalinki shine abincinki duk wani abu na rayuwa ya dauke miki ya za a yi da shi yau na ji wata irin magana aure na yake yi zaman fa saban ubangiji nake yi ha shi riki lokaci ne tun da ƙuruciyarki ki tsaya ki mori rayuwarki ki samu arziki ki ci arziki ki bar arziki inda yake kin gane ko tun kafin lokaci ya ƙure miki tima shawara ta gare ki kenan ku yanzu ha akwai wata mori rayuwa a cikin sabon Allah kika ce sai yanzu kika san zaman sabo kike sai yanzu kika san annabi ya faku eh na tambaye ki sai yanzu kika san Allah ya ce annabi ya ce baran gaya miki wallahi zaki jefa kanki a cikin rintsi zaki jefa kanki a cikin wahala yanzu kike more rayuwa yanzu kike jin daɗin rayuwarki yanzu kike da ƙuruciyarki kina ɗaura aure shikenan kin shiga ni yasu wata nawa ne an safarkwatar da ki wata nawa ne an baki da jela ga mutane yanzu yawancinmu ba a tunani ai ta zuba yaya ba a san yadda za a kula da su rayuwa ba a zubo yaya a titi ri sai ta mutane kashi a kwata da safe to irin wannan rayuwar kike so ki dauka kuma menene ya fi din ajiye na bariki a nan wajen gwara injin in ajiye na auren mandiya Dantani. Ustazi ya canza mata tunani. Ya canza mata tunani. kun ga gidan da ake holewa. Eh. Sama ta kas. Gida na bariki ba kulawa. Eh. Sama ta kas. Da matan banza ke tarawa. Eh. Sama ta kas. Ku gana abin da ake kullawa. Dan ya kuri ke gidi na kin gane fati yau kin san ina matuƙar sani kin san yadda ni nake sani kwanaki ne muke alƙawari na to in cika muke alƙawarin baki to a ranar kin ga ina eh, zuzzuba kaya kin san inda isa ya sai wannan kayan shi ya rika ɗaya eh, na wanda rika zargin cewa lalle ɗaya eh, kina cin amana ta kina keɓancewa da wasu don kuma ni na yadda na sani cewa Eh, ba ibrahim da kike koya ku kaɗai na fara sanin ta kuma da kai na ba ki kula kuwa amma kin san ki sanin zuciya to dai kuma ɗaya ne mai faru kai ban daina sani. da Allah malam ka ishe ni da surutu shi wancan bawan Allah da ka sa aka je aka kulle shi laifin me ya maka wallahi yau mutane shiru wannan ustaz ɗin, in ne yake ikirarin da ba da ke yaɗa cewa zai aure ki shi ke sa irin wannan laifin ko ba dan ya ce zai aure ni shine yi laifi na gane dama illa kustarai su yi mata wa'azi da shi su juya mata kwalwa kin gane ba za mu gaya miki yi wata magana shi wannan ustaz ɗin da yake cewa eh bai mun komai ba ko ba shi ba to wanne ikirarin zai shiga tsakanina da ke iya eh, raba ni da ke idan ba ko ni ko shi ba ke akan ki ko ta nake idan ba sai na iya kashe kowa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kisa a to mene cikin kisan dai akan ki ne sai na iya kashe kowa kin gane shi nomar da sauki ma kafin ma kashe shi ɗan mun yi yarjejeniya a gurin yan sanda kan cewa ko da wasa ya kuma shiga ya rika idan ba sai na ragargara shi ba kin ga dallawa wani aka ce ta ciki shiga ciki ba ci ware ba ke wani aka ta ciki shiga ciki Amma a kuma ganin wani ya zo ya ci gaba da kallon ki kin san ina son ki kuma kin Kun ga gidan da ake holewa eh, sama takas gida na bariki babu kulawa eh, sama takas matan banza ake tarawa eh, sama takas ku na abin da ake kullawa sama takas abin da ake baya dacewa sama takas a kwana anai ba a hutawa sama takas da wance da wani suke kullawa sama takas doku da rana kan karawa eh, sama ta kans alala ana lalawa eh. sama ta kans waɗansu kawalci ke kullawa eh, ki haƙuri yar uwata hakika wannan ba ƙaramar musiba ba ce Allah ya jarabce ki da ita ni dai shawara ta anan kar ki kuskura ki ce za ki ƙara yadda da Abdul ko ki aikata wani laifin zina da shi ko da kuwa zai kashe ki na biyu kar ki fushi ki ce za ki bar gidan nan domin na san baki da inda za ki je sannan na uku ki jajirce wajen bautar ubangiji da yawaita istighfari insha Allahu Allah zai baki mafita kin ji kin san cewa idan na ce ba zan yarda da Abdul ba duka na zai yi ko kuma ya yunkurin ta daga gidan nan ko me zai miki kar tsoron wannan ya sa ki yarda da shi maganan kora kuma na san tabbacin cewa ba zai iya rabuwa da ke ba domin ya ɗanɗani dafin baraki tare da ke. Ke da naki kawai haƙuri ne. Ta Ki yi min alƙawari ba za ki kuma yarda da wani ɗa namiji ba. Domin na san tabbas idan kika yi haka Ubangiji zai fitar da ke daga cikin wannan jarabar. Idan kuma kika gaza yin haka, hakika babu ranar da za ki fita daga cikin wannan bala'i. Ƙawata. na miki alƙawari wallahi ba zan ƙara yin zina ba ko malam usman zai aure ni ko aka san haka daman daga kan abdul na fara kuma daga kan shi na dina insha Allah Allah ya Kunga Kun ga gidan da ake holewa. Eh sama takas. Gida na bariki babu kulawa. Eh sama takas. Da matan banza ake tarawa. Eh sama takas. Ku gana abin da ake kullawa. Eh sama takas. Abin da ake baya dacewa. Eh sama takas. Tima. Na'am. Abin da yasa kika gana kira ki. Ki zo cikin nan ina son magana da ki. Shine magana gaskiya wani alhaji ne ya shigo cikin gidan nan ya kuma ganki ya kuma yaba da hankalinki sannan kuma ya yaba da kalar fatar jikinki fatar ki ta yi masa kin gane to yanzu ma dai abin da ake ciki ya bani kaso in baki dan taba wannan kaɗan ne da daddare zai zo ya ɗauke ki ku tafi ku je ku huta kin gan su nan Dakata mandiya ba haka bane ya fito da ni. Soyayya ce ta fito da ni daga gidanmu. Abdul ne ya kawo ni nan ya aje ni. Don haka ba wanda ya isa ya aikata min abin da ban yi ba. Ban gan shi ba ko wane ne. Da ke da alhajin ba ku ishe ni kallo ba. Kina nufin ne in fasa wanda nake so ne? Ko kuma in je gurin wani kwana? Saboda ga Abdul ɗin baya zan yi da shi. Wani abin da in aka yi ba fitowa zai a jikinki ba ba nunawa zai a jikinki ba kawai abu ne da za a yi shi na kwana ɗaya ba ni nunawa zai yi a jikina ba amma ba zan taɓa ci masa amana ba ko kin gane abdul shine a raina kuma ba zan taɓa sauyawa ba da ke da alhaji ba abin da ya dame ni da shi ko kin gane ko ba damuwa na da ke da alhaji shiru shiru ba wasa ba ne ki ga ina shiru shiru na fi ki fitsara da rashin kunya sai dai in ba a taɓa ni ba ki in ke kuma za ki je ki kwana a gidansa sai ki je ki kwana ga hanya na ba hakan ba ne ta fito da ni ki dakata ba na bukata lallai yau na tabbatar da cewa ke yar tsiya ce tima amma in Allah ya yarda za ki ga abin da zai faru a cikin gidan nan sai na abinci ya zo ya gagare ki na abinci ballantana sabulun wanki. Kun ga gidan da ake holewa eh, sama ta gida na bariki babu kulawa eh, sama ta da matan banza ake tarawa eh, sama ta ku gana abin da ake kullawa sama ta abin da ake ba